واتقوا الله الذي تساءلون به أرحام ان الله عليكم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشعر الأمور مختصرة كل مختصرة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد الحسين الذي في littafin al'imam ahmad bin ali bin hajarin al'asabari muna cikin kitabun hajji babi na shida babu sifatin hajji wa dukoli makka kuma za mu karanta hadisai 33 a babin zuwa 34 hadisai guda biyu waɗannan hadisai suna bayani أتى الطواف الإفاضة ابن العصير الذي إلى النهاية في قريب الحديث والأثر رجل إلى أفشاتنا تعرفه تتمان الديار يأتي أصل الإفاضة أصل كلمة الإفاضة أنا أتي وطواف الإفاضة abinda ake nufi da alifaba asabbu fararowa alifabatu asabbu ma'anar alifaba da larabci wato shine fararowa fastu'irat lidabdi fi sayri sai aka yi aron wannan kalmar aka yi amfani da ita ta wajen bayanin kiɗaɗowar jama'a a lokacin da suke tafiya wannan dalilin ya sa aka samu tsawon da ya ne yau yawon nahari tsawafi wanda mutane suke yi a bayan sun kwararo daga arfa lokacin da jama'a suka kwararo daga arfa suna yin tsawafi wannan tsawafi shi ake kira tsawafu da ifada فلتاب لسان العرب يجب أن أقول مشاهد الشافع قريب جودة خمسين دقائق أنا قام نوفر قرن ابن القصير يي فمريم دا يدعو لتاب نساء النهاية في قريب الحديث والعصر الإمام ابن قدامة لتاب نساء المبني المجلد الذي يرشاد من قريب قدامه مشاهد yace don haka yasa ake kiran wannan tawafi da suna tawafin ziyara tawafin ziyara li'annahu ya'ti min mina saboda alhaji yana fitowa ne daga mina bayan an sauko arfa a hazai sun tafi mina daga mina suke zuwa cikin garin makka fa yazuru Ya ci min minan fa yazuru albayta haji ya bar mina ya taho ziyaran ɗakin ka'aba a ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah kaga sai aka ce ya taho ziyara wala yuqimu bi makka idan mutum yayi wannan tawafi a ranar sallah ba zai zauna a garin makka ba ba zai yarji'u ila mina sai ya koma mina an baro arfa an kwana a mustalifa an taso daga mustalifa an taho mina daga mina sai a zo makka a yi dawafi wannan dawafi ana kiransa dawaful ifawa saboda dawafi ne da jama'a suke kwararo babu wani dawafi da ke da wannan siffa ce shi don haka yasa aka yi maka suna dawaful ifawa idan mutum ya taho makka ya dawafin ka'aba wanda shine dawaful ifawa ba zai zauna a makkan ba sai ya koma mina wa yusamma tawaf al-ifada li'annahu ya'ti bihi inda ifadatihi min minan ila makka ibnu qudama yace ana kiransa tawaf al-ifada saboda mutane sun kwararo daga mina wato sun taho garin makka sun yi wannan tawafi suka koma al-imam an-nawawi littafin al-majmu' da mujallal shafa shafi na goma sha biyu rahimahullah yace wa amma al-hajj fa fihi thalathatu aqwi fati aikin hajji yana da tawafi guda uku aikin hajji yana da tawafi guda uku na shine tawafi isowa garin makka na biyunsu tawaful ifaba tawafi na fararowa daga arfa lokacin da jama'a suka bar arfa aka zo mina a fararo a zo a yi tawafi a koma ne wa tawafin wada na uku ne tawafi na ban kwana to waɗannan su ne na ukan tawafi da sun shafi aikin hajji duk wanda ya tafi aikin hajji ana fatan ya yi waɗannan nau'ukan tawafi guda uku طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع أنا فاتني بدأ شيء وربادك على هذين السبيل ويشرع له وللعمرة طواف الرابع تؤيكن حجي تكما أيكن عمره yana da wani dawafi wanda shi ne ake dauka dawafi na hudu wannan shi ne ake kira يعني طواف المتطوع به غير ما ذكرناه طوافي لنافلة فإنه يستحب له الإكثار من الطواف إذا كان جبل مكة أنا سوف يوي تزوى كعبة كان دوافي wannan dawafi ne na nafila bai shafi aikin hajji wanda shine nau'i na hudu kamar yadda mutum ake son yawaita zikirin Allah ko ya rika yin nafila to haka mutumin da ya je garin makka ibada da aka fi so yi a wannan garin a zamansa shi ne ya rika zuwa ka'aba yana yawan tazawa yustahabbu lahu al-ibtaru min at-tawaf al-imam an-nawawi yace wa amma fa amma tawaf al-qudum tawafi na farko daga cikin tawafi uku din na aikin haji shine tawafi tawaf al-qudum tawafin isowa garin makka falahu kamsa ko asma'i yana da sunaye guda biyar haka za ku samu a littattafan fikihu yana da sunaye daban-daban guda biyar ana kira shi tawafin kudum da wafin isowa sunaye ne guda biyar tawafin qadim tawafin murud tawafin waridi tawafin tahiyya waɗannan sunaye guda biyar duka sun shafi tawafin kudum shine tawafin isowa garin makka yana da kyau sanin sunayen saboda tana yiwuwa tana karanta littafin fikihu sai ka ga an kira wani suna wanda baka san shi ba saboda haka yasa waɗannan malamai suke bayyana mana wani ilimi wanda ke boye wanda ba kowa ke iya sanin shi saboda sai mai nazarin littafai sosai shi ke iya ganin haka don haka lallai da fa'idar mutum ya san sunayen waɗannan dawafi din ko da ka gani a wani littafi dai ma'anarsa tawafin kudu tawafin kudu tawafin qadimi طواف الورود طواف الوارد طواف التحية الإمام النووي يأتي حكم طواف الإفاضة طواف الإفاضة فله خمسة أسماء أيضا هنا تسونا بلاد الشيمة طواف الإفاضة أنا كرنت طواف الإفاضة أنا كرنت طواف الزيارة me أجي ake طواف الزيارة ziyara saboda ذي sun زيارة الكعبة sun yi ziyarar ka'aba bayan sun yi tsayuwan arfa an nemi gafaran Allah an yi ta zikirin Allah to sannan aka taho ka'aba saboda ziyarar Allah tabaraka wa ta'ala ziyarar ɗakin Allah na madaukaki shi yasa ake kiran sa tawafu ziyara na uku shine tawafu eh, tawafu fardi ana kiran shi tawafun farilla sannan ana kiran shi tawafun rukuni tawafi na rukuni saboda dukkanin dukkan tawafi guda uku din nan babu wanda ke da muhimmanci kamar tawaful ifada sannan ana kiran shi tawaful sadari barin makka barin makka saboda idan kai zaka bar makka ka koma min yasa ake kiransa tawaful sadari wa mahallu qudum awwal qudumihi yaushe ake yin tawaful qudum wanda shine tawafi na farko daga cikin uku din nan tawaful qudum shine farkon isowa garin makka mutum zai yi kaga lokutan suna daban-daban wa mahallu tawaful ifada tawaful ifada shi kuma mahallinsa بعد bi بعرفات bayan mutum ya yi tsarwan arfa wa nisfa lailatul nahri sannan an samu ya raba dare a mustalifa dare ya gota daren sallah daga wanda lokaci mutum yake tahowa ya yi tawafin ifafa wa mahallu tawafin wada shi kuma tawafin gwamfana kwana yaushe ne mahallinsa inda iradati safari min makka ana tawafin wada'i lokacin da mutum ya nufin zai bar garin makka ka gama aikin hajji za ka bar makka in za ka bar makka za ka je ka yi tawafin wada tawafin gwamfana. Ya yani ba da kaba'i mana cikin kulliha wannan yana zuwa bayan mutum ya gama aikin hajji gaba yanzu. to wannan irin bayani yana da muhimmanci saboda yana kare ilimi mai yawa a wuri ka san me ake nufi da tsawa ka san nau'ukan tsawa ka san matsayin kowane tsawar ku kudu ana yin sa idan an yi so maka tawakul ifaba bayan sako arfa ku wada lokacin da za a yi bankwana za a bar garin maka kamar yadda al-imam ya yi irin waɗannan bayanai haka ma ibn hajar ya a cikin fathul bari karkashin bajin da muke karantawa din yana mujallar na uku shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai to sai mu karanta hadisi na talatin da uku a wannan babin وعن عائشة رضي الله عنها أنكر حديث لقى عائشة الله يقال مثل يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مع عائشة توافك بالبيت وبين الصفا والمروة توافك عندك كلمة لكن كعبة لو عندك كي تكان الصفا والمروة سبدا كتا سعي أكي كراشي توافي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مقالة لما تبدأ عائشة Allah ya kara masa yarda ya ce mata tawafi da kika yi madakin ka'aba da sa'ayi da kika yi a tsakanin safa da marwa amma dukansu annabi ya kira su da kalmar tawafi saboda adabi tawafuki bil baiti wa bayna safa wal marwa tawafi da kika yi madakin ka'aba da wanda kika yi tsakanin safa da marwa yakfiki li hajjiki wa umratiki ya isar miki game da hajjinki da kuma umaranki rawa muslim al-imam muslim ya rawaito hadithin yana babu bayani wujuhi al-ihram sai dai lafazin da ya zo cikin sahih muslim ya bambanta da lafazin da ibn hajar ya kawo a nan wannan lafazin da ibn hajar ya kawo baya sahih muslim yana sunan abi lafazin al-imam abu dawud yana babu tawafil qarini babi kan tawafin wanda ya aikin hajjin al yanda lafazin al Musulmi zuwa a cikin sahih Musulmi, aisha ta ba da labari <clears throat> annaha hadat bi Ta tace lokacin da aka zo wani guri kusa da makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga madina da shi da matansa da sahabbai za a zo aikin hajji gab da garin makka akwai wani kauye da ake kiransa sarif sarifa sinu ra'un fahu wanda hadisi ya tabbatar da cewa a wannan ƙauyen annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna matarsa ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda a nan aka ɗaura mata aure da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin ikon Allah a wannan garin ta rasu yana kusa da garin makka tsakanin shi da makka mil goma ne ya bice kilomita goma sha shida zuwa sha takwas to sai da aka so an taho makka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga matan manzon Allah gaba ɗayan su duk sun taho da niyyar za a yi aikin hajji ana zuwa kusa da makka sai haida ya yanko mu aisha aisha take ba da labari da kanta shine asali hadisin al-imam Ta ce haida ya yanko min kafin mu shiga makka saboda ka babu laifin babu hali in sauke umra <clears throat> saboda ba a yin tsawafi sai da sarki gashi kuma haida ya yanko mu aisha Allah ya kara mata saboda ka sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun sauke umrarsu sun yi umararsu bayan sun yi umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni gare sun aje saboda ta yi zama to aikin hajji su ta matuƙi ita kuma aisha fa an taho garin makka haila ya bijiro mata saboda ka babu hali ka sauke umra <clears throat> sai ta tabbata a cikin ihram saboda ka bata sauke umra ba haila bai kare saboda sai haila ya kare kafin za ta sauke umra ana nan sai aka tafi kuma aikin hajji sau da sai zama to haramin da ta shigo da shi ihram din har yanzu a kan shi take sai ta wuce aikin hajji daga zama kira ta ce fasata har su bi arafa sai da muka je arafa sai haina ta dauke ne daga hukuncin Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya yi nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Aisha su biyu a gidan manzon Allah su ne za su yi aikin haji iri daya sauran matan ba iri shi kai ta matushi ta yi tsarki a arfa fa qala laka rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yujzi'u anki tawafuki bis safa wal marwati an hajjiki wa umrati kaga lafazin ba irin wanda ya zo cikin eh, bulugul maram ba yujzi'uki yujzi'u anki tawafuki bi safa wal marwa tawashi da kike tsakanin safa da marwa yana isar miki an hajjiki wa umratiki ya isar miki hajjinki ya isar miki wannan saboda idan mutum ya aikin hajji kiran dama sa'ayi guda ɗaya yake sa'ayi ɗaya yana isan ma tawafi biyu tawafin qudum da tawaful ifada shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata yujzi'u anki tawafuki bi safa wal marwa bai kawo maganar tawafi da ka'aba bai ce tawafuki bil baiti la yujzi'u anki tawafuki bi safa wal marwa kaga fa'ayi ne fa'ayin ki dinnan da zaki yanzu idan mun je tawaful ifada saboda bayan tsawafi za su yi sa'i to idan an yi tsawafi an yi sa'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya isar mata an hajji ki wa umratiki ya isar miki hajji ki kuma ya isar miki umrarki saboda ko da ta yi umra daga baya ba sa'i za ta yi ba da lokacin da ta je ta dauko harami kenan da mikati akwai riwaya ta biyu da ta zo a sahihu muslim yana babu bayani wujuhi da ikram aisha Allah ya kara mata yarda ta ce annaha ahalla bi umra ta yi niyyar umra fa qadimat wa lam tabu bil bayt ay zo maka dan ka samu damar da wafi hatta hawa sai ga haida ya yayin kuma ta fa nasakat al manasika kullaha saboda ka tayi duk aikin haji duk wani aiki da ake na aikin haji ta yi wa kada halar bil lokacin da za a tafi ta yi haramin aikin hajji fa kala da annabi sallallahu alaihi wasallam yawman nafr ranar barin makka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki za a bar maka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata wato sa'ayi da kika yi dinnan ya isar miki hajjinki da umra fa ba ta ce a ya rasulullah Tun matan kowace ta yi umra ta yi hajji amma ni hajji kawai ne ban yi umura ba wanzu Allah yake ya ita miki saboda kiran ce sai ta ce a dai a bani dama yi na umura umra kuma sauran tana fatan ita ma ta samu damar ta yi umuran nan dai yadda sauran matan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi tun da ta yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo wanta shine abdurrahman bin abi bakar eh, as Allah ya kara masa abdurrahman bin abi bakar shine babban yaro da na abubakar shine babban cikin yaro kuma wasu ɗaya da aisha da masu biyu ne kawai da shi da aisha Allah ya kara masa yarda ne babban yaro sai na abubakar as a lokacin da aka zo yakin badar bai musulunta ba shine wanda ya taho <clears throat> yana tare da sojojin kafirai an zo yana bangaren sojojin kafirai baban abubakar yana gefen musulmai aka yakin badar <clears throat> amma allah ya tafi shi da musulunta gab da fatku makka kuma ya hijira ya dawo madina to shi ma yana cikin wannan tafiya da aka yi na aikin hajji saboda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ya hada shi da aisha tunda za a bar gari ya ce ya tafi da ita ila tan'im ita take ba da labari hadisin yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wan aisha ka raka aisha ku je at tan'im idan kun je at tan'im fa tamara ba'da al-hajj saboda sai ta dauko niyyar umra ta yi bayan gama aikin hajji saboda haka yasa daidai gurin aka yi masallacin da ake kira masjidu aisha da yana nan a makka har yanzu masallacin aisha allah ya kara masa yarda so wannan lafazi da ya zo cikin buzugun maram kamar yadda muka ce ba lafazin al-Imam muslim ba ne tana yiwuwa kuskuren waɗanda suka rubuta littafin ne ba na ibn hajar al-asqalani ba amma dai hadisin lafazin riwayar al-imam abu dawud yana babu tawafin tsarin hadisi na dubu da da takwas bakwai. to wannan tawafi idan ka lura yana ɗauke da ilimi saboda haka yasa malamai suka yi maganganu da yawa a kai misali shi ne ibn kayyim da fiya a littafin zadul ma'an yana juz'i na biyu shafin ɗari da saba'in 175 yana magana game da hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hadisu aisha aslun fil umratil makkiyya wannan hadisin na aisha labarin aisha din nan shine asali game da hukuncin umra da mutum zai yi yana maka mutum ya yi umra kuma gashi yana maka wannan shine asali babu wata hujja da take nuna cewar bayan ka isa maka za ka sake yin kuma umra sai dai hadisin aisha din nan saboda babu wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi umra daga garin makka in banda aisha manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma annabi ya yi umarni aisha ta je ta don haka duk wanda ya yi umra yana makka ya fita ya dawo ya yi umra idan da za a tambaye shi me hujjar ka to ba shi da wata hujja illa hadisin nan na aisha shi da abin da ibn qayyim yake faɗa da cewa aflun fi umratil makkiyah duk mutumin da ya umura yana garin makka ana kiran wannan umura da cewa umurar garin makka saboda ba a waje kai ba kai umrar ne lokacin da ka isa makka yace wa laisa ma'aman yastahibu haka duk wanda ce mustahabi ne ayi umra bayan an isa makka ba shi da wata hujja da ta wuce wannan hadisi fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir huwa ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها باب ونوانتا يأي أمرا daga cikin waɗanda suka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi kansa annabi bai yi ba duk sahabbai da suke tare da shi babu wani wanda ya fita daga garin maka ya dawo da niyyar yayi umra sai dai aisha kawai fa ja'ala ashabu al-umrati al-makkiyya qissat aisha aflan li qawlihi wala da dalalata lahu fiha yace idan kana nufin yanzu dan ka bar Najeriya ka tafi Makka an gama aikin hajji saboda haka sai kace ai ga na Aisha ka karanta a gudugun mara sai kai ma ka shiga haraji sai ka bar garin Makka ka je masallacin Aisha at-Tan'im sai ka dauko niyyar umra ka zo ka sauki ibnu Qayyim Jawziya yake baka da hujja da wannan hadisi idan dai wannan hadisin ne madogaro ya to ba hujjar ka bace fa inna umraka imma an takuna qada'an lil umra al mafruḍa umrar da Aisha ta yi tana daukar shi a matsayin ramuko ne ta yi umrar da ba ta yi ba kafin shigowa maka saboda lokacin da aka zo shiga maka tana haila lokacin da aka zo shiga maka tana haila ba samu damar yi ba sauran mutane duk sun yi umra mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi banda ita saboda ka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam za a bar makka sai ya ce wannan sa'ayi da kika ya wadatar miki ba sai an sake ita ce lala a ba ni dama in yi umra sai maza Allah ya ce to maza je ki da wanki ku je ku umra kaga ta rama ne kai fa rama za ka yi sai ce ashe akwai bambanci Allah ya samu gani وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها أدلة النبي صلى الله عليه وسلم يجي متى إنها كانت قارنة أي حج لتي أي قران وأن حج قران فأي بدأ وجب أكنها النبي صلى الله عليه وسلم يجي متى بعد تاتي wani umura wanda zai zama to akwai tsawafi akwai sa'ayi wannan sa'ayin kawai ya wadatar masa wannan sauki ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mutumin da ya tafi aikin hajjin kira saboda hajjin yana da wahalar gaske yana da wahala sai Allah ya sauwake aikin ba kamar wanda ya tafi aikin hajjin a tamattu ba to kamar yadda ibnu qayyim jawzi ya yi fada haka nan ibnu taymiya ya bayani cikin majmu'u fatawa yana mujallad 26 shafin 246 yace amma man kana bi makka min mustawdin wa mujawirin wa qadim wa ghairihi idan ka riga ka shiga garin makka kana matsayin bako da dan garin makka mazauni da wanda wata haja wata bukata ta kawo shi garin makka fa inna tawafahu bil baiti afdal law ka je kai tawafi kadai shi ya fi maka in ji ibn taymiyyah misali ka riga ka je maka ka riga ka sauke umura sai ka ce bari sake fita kuma in yi umura sai ce la ka tashi daga masaukinka ka je dawafi kawai ka gama ka dawo ya fi ka fita ka dawo ka yi umura mutanen maka shi yasa kaga ba sa zuwa umura saboda dawafinsu ya fi umura din afdalu lahu min al-umra wa qawa'un kharaja fi dhalika ila adna al-hill huwa tan'im alladhi uhditha fihi al-masajid التي تسمى مساجد عائشة yace wurin da ya zamanto to an yi masallacin da ake kira masallacin Aisha saboda masallacin ya dade tun zamanin su ibn Taymiyyah wannan masallacin yana ta ko ina mutum ta hududul haram da nufin ya dawo harami yana cikin ihram zai yi umra Ya ce wannan ba shi aka fi so ba kuma ya yace wa hadal muttafaqu alaihi na salafil umma sahabbai tabi'ai tabi'u na duk gaba ɗaya sun yi tafaki a kai wato in ka riga ka isa makka abinda aka fi so gare ka shine dawafi kadai ka je ka yi dawafi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya ma dawafi adadi ba saboda ka dawafi ba shi da adadi ka je ka yi yanda ka gaji shikenan ka bari kada iya da safi da yamma da daddare a kowane lokaci ya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da salafu salih suka yi ittifaki akai ka je kai dawafi in je kana garin makka da dan garin makka haifaffen garin makka da bakon makka wanda ya taho misali umara aikin haji abin da aka fito shine zai dawafi kadai Kan ya fita da nufin ya dawo ya yi umra kuma bayan ya faɗi wannan sai ce wa ma a'lamu fihi mukhalifan min a'immatil islam fil umrati makkiyya babu wani malami da na sani wanda fahimtar ta saba wannan wato daga cikin manyan masana na addinin musulunci game da umra da ake yi a garin makka babu wani malami da yake da fatawa da ta wuce wannan to amma akwai bambanci tsakanin umrar makka da umrar miƙaci inda za ka yi umrar miƙaci babu laifi amma umrar makka ita ce wanda malamai suke kyamatar ta saboda farko sale gaba ɗaya ba su sun yi itifaki akan bashi da asali abin da ke da asali shine dawafi kawai ga wanda ya shigo garin makka wanda shine ajin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da sahabbansa saboda a lokacin da manzon Allah ya isa garin makka sun yi ta zuwa suna dawafi illa iyaka babu wani wanda ya fita ya je ya dawo da nufin ya yi umura ya faki umura ya faki umura saboda kana ganin kamar umarar ta fi kai sai ce la abinda mazan Allah ya shi ya fi akan abinda ka tsoro makanta abinda mazan Allah ya yi shi ne da a ce umarar ce ta fi wallahi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai fita ya bar garin makka lokacin da ya iso aka sauke aka yi aka yi dawafi sai sake fita aje aje a tan'im ko ji'in rana idan an tafi a sake dawowa a yi umra la babu wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi da shi da sahabbai shine dawafi kawai je ka'aba su yi dawafi lokacin da suka dama kaci har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mutanen makka wadanda suke kulawa da ka'aba yace musu kar ku yadda wani musulmi ya shigo garin nan dare ko rana yana bukatar dawafi ku hana shi manzo Allah ya ja kunnan su saboda haka yasa malamai suke cewa tawafi kamar tahiyyatul masjid wanda shine fahimtar da yake da tafi inganci tawafin ka'aba yana kama da tahiyyatul masjid duk sa'ilin da ka shiga masallaci kai na tila na gaisuwar masallaci ko da kuwa a lokacin rana za ta buya to haka duk sa'ilin da ka shiga ka'aba kai tawafi ko da kuwa lokacin rana tana fitowa ko tana buya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowane lokaci tunda bazan Allah ya faɗi haka dawabi ba shi da lokaci da aka hana duk da cewa akwai fahimta da aka samu amma wannan shine abin da ya fi inganta to akwai bambanci musamman me ake nufi da al'umratul makkiya da kuma al'umratu min al-miqati al'umratul makkiya shine kana garin makka ka fita at-tan'im adna al ka je ka dawo da nufin za ka yi umura wannan ne malamai suke kwandenin suke ganin ba shi da asali amma al'umrar tubin al-miqat wannan kuma yana da kyau da ibn taymiya ya faɗa bi an yadhhaba ila al-miqat misali ba kana makka ba ka zo ka sauke umra kafin a yi aikin hajji kana so ka sake wata umra ka shiga mota ka koma madina sai ka ka sake shigo harami daga zulhulaifa miqatul madina ko ka je miƙati wanda ke na mutanen mutanen uh, afirka wanda shine uh, wato sai ka taho jidda inda ruwa ya riga ya mamaye wato ka tafi aksal miƙat bi an yadhhaba ila al-miqat fa yuhrim minhu aw yarja ila baladi ko ko tunda ka sauke umra ka san ayi aikin haji sai ka sake shiga jirgi sai ka dawo Najeriya sai ka sake komawa sai ka yi umra idan umrar da kai daga miƙati ba daga garin Makka ba wannan umra tana da thumma yunshiku safara min bil umra fa hadhihi laysat umratun matiyyah bal hadhihi umratun kamat ibn tayyib yace wannan umra ce cikakkiya ingantacciya wanda babu wani malami da ke kora biya saboda ka idan mutum yana so ya yi umra bayan ya riga ya tafi garin maka kamar misali da ramadan waɗanda sun je sun yi sauke umura sai ce ba yana so ya sake umura ya za ka yi ka dawo jidda ka sake koma ko ka je madina ka dawo akwai miƙaci na nan daban-daban in ka tafi wannan miƙaci to babu da amma in ka zo miƙacin aisha wannan bai da asali ne umratul makiyya saboda haka yana da bambanci tsakanin wannan da wancan akwai bambanci akan haka malamai suke cewa kamar misali muhammad nasiruddin al-albani ya kawo hadisin da muke karatu da a littafin silsilatu sahiha a mujallar da kuma shafi ga shida da talatin da takwas ya ce fama ya falhu da yawon jama'irul hujjat min tahafatihim ala al'umra ba da hajji abinda in ka tafi maka za ka ga mutane suna yi akwai bus akwai taxi ko a kofar harin da ka tsira dan taxi ka shekara kai ka miƙa cikin zai kai ta zaka ma suna cewa umra umra saboda ka in hau za a kai ta ba nisa yanzu ma masallacin aisha yana cikin garin maka da yana bayan maka ne amma yanzu gari ya kai har wuri. gari ya wuce har bayan shi shi ne ya ce to abinda akasarin alhaji suke a yau mutum ya tashi daga cikin garin maka ya je masallacin aisha da nufin zai dawo ya yi umra مما لا نراه مشروعا wannan ba ma ganin yana da asali a shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita li anna ahadan min as-sahaba alladhina hajja ma'ahu lam yaf'alha saboda babu wani daga cikin sahabbai wanda suka yi hajji da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya irin wannan umra babu bal innani ara anna hadha min tashabbuhi ar-rijal bin nisa sai albani yace shi yana gani ma wannan yana yana daidai da kwaikwayon mata saboda me yasa saboda malamai suna cewa umrar masu haila saboda ta idan kana so kai irin abin da Aisha ta yi to dole ne ya zama to halinka ya dace da na Aisha shine abin da malamai suke faɗa idan halinka ya dace da halin da Aisha ta samu kanta to umrarka ta dace da sunnar manzon Allah kuma gaskiya ne saboda ita aisha ba ta samu damar hajji ba me ya hana ta haila saboda haka yanzu idan akwai alhazai da suka tafi daga najeriya za a samu cikin tawagar dole za a samu wasu ta ya samu haila yana da wahalar gaske a samu tawaga ta isa makka wata mace haila da yanko mata ba saboda haka idan mace ta riga ta shiga harami daga miƙat kafin a zo makka sai haila ya barke ko kuma ya zama to kafin ma a taso din tana haila wannan ba zai hana ta shiga ihram ba amma idan an zo makka ba za ta je ka'aba ba dama lokacin da aka zo mika ta yi wanka ta sa ihram an zo garin makka tunda tana haila ba za ta je ka'aba ba za ta yi um, eh, tsawafi ba ba za ta yi fa'ai ba gaba ba ta sauke umra ba ke saboda ka za ta zauna a masaukinta amma ba za ta bar talbiya ba saboda zikiri ne tana cikin tana cikin haraminta tana jiran hailan ya kare sai ta je ta sauke umra idan ya zamanto har ranar takwas ga wata ailan bai kare ba sai aka tafi aikin hajji kaga halin ka ya dace da halin aisha Allah ya samu gadi da aka tafi aikin hajji hailan ya kare saboda ka an gama aikin hajji ita ba ta yi umura ba lokacin shigowa maka ana gama aikin hajji sai ta je masallacin aisha ta dawo ta yi umura ta dace da sunnar manzon Allah saboda ka wannan shine umura na masu haila to idan namiji yayi shine albani yake kaga yana kwaikwayon mata kai ba haila kake ba me kai kai umara irin na masu haila Wani ولذلك da umara da umara da sa'i saboda kai sa eh, littafin fikihu da yawa suna kiran wannan umara da cewa umaran masu haila kuma wannan shine ya dacewa da sunan umara ya'ani bayanan lil haqiqa al imam nawawi ya mana magana game da ilimi na biyu wanda muke fahimta game da hadisin muka karanta a ga hadisin nan na farko ya tabbatar mana babu laifi misali don mace ta yi umra a bayan gama aikin hajji idan ba su samu damar yi ba a dalilin haida na biyu fihi dalala fihi dalalatun na haka na ƙari na. wannan hadisin ya tabbatar da cewa Aisha ta yi hajjin Iran hajjin da Aisha ta yi aikin hajjin Iran irin wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya akwai hadisi na imam Bukhari yana babu tawafil qari wanda ya taho da bayani irin wannan da muka karanta saboda mai littafin bulugul marami ya ce rawahu muslim ya ce muslim kada ya ruwaito al-Imam Bukhari shi ma ya bada labarin Aisha din nan illa dai kawai lafazinsa bai yi kama da lafazin al'imamu muslim ba lafazin al'imamu muslim ya fi kama da lafazin al'imamu abu dawud wanda shi ne asalin lafazin da ibn hajjar ya kawo a littafin bulugul mara lafazin al'imamu bukari aisha ta ba da labari ta ce farajina ma'a rasulillah mun fito tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga madina mun fito mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah da sahabbai fi hajjatul wada a hajjin ban kwana fa ahlalna bil umra saboda haka lokacin da muka zo mikati matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi harami za su yi umra ne wato hadda Aisha ce mun yi harami za mu yi umra sun makala bayan mun zo makka haila ta yanko min annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi yayi fa'i tare da shi da sahabbai da matansa duka sai ya musu ka'ida yace musu man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla bil hajj wal umra yani wanda da ma kin ya zama to yana da hadaya to wannan yana iya ci gaba da wato aikin hajjin sa da umra tare tunda yana dauka tun daga mikati kafin ma a shiga garin makka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake jawabi ga ga sahabbai kafin a shiga cikin garin makka sun mala ya billu hatta ya eh, minhuma idan mutum ya taho da dabbobin hadaya kaga ya zama alƙari to shi hajji da umra zai yi idan ya gama umra idan ya gama umra ba zai fita daga harami ba sai ya gama aikin hajji fa qadimtu makka wa ana haidun na iso garin makka ina haila inji aisha فلما قضينا حجنا لقسنا كما أيكن حجي أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم سأنب صلى الله عليه وسلم يتولى ندى عبد الرحمن وانت سكجي التنعيم فاعتنرت سيني أمرا فقال سأنب صلى الله عليه وسلم يجي تودا ما تند ناجي مكي وانت يا ودا تركيكي هذه مكان أمرتك وانا أمرتك كي tana madadin wancan umrar da baki yin ba fa qafa allazina ahadu bil umra thumma hadu thumma tafu tawafan akhar ba'da an rajabu min mina tana magana lokacin da ake so garin makka waɗanda suka zo da harami sun yi dawaki sun yi sun yi sa'ayi sun sauke umra waɗanda suka zo da kiran dabbobi kai waɗanda suka zo da dabbobi sun yi dawafi sun yi sa'ayi sai ya zama to waɗanda ba su zo da dabbobi ba da suka yi dawa su suka yi sa'ayi sai suka fita daga haraji sun mahallu sun masafu tawafan akar ba da an raja umin mina saboda haka lokacin da aka tafi aikin haji aka gama aka zo tawafin ifaba sai suka sake yin tawafi kaga tawafi biyu ke sun yi tawafi lokacin da aka yi suka sake tawafi bayan an sauko aikin haji wa amma na jama'u bainal hajji wal umra aisha ta ce amma waɗanda suka yi tsiran ba. waɗanda suka koro dabbobinsu a lokacin da aka so garin makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sai na umar da sauran manyan sahabbai su kan fa inna ma qafu tawafan wahida sun yi tawafi guda daya sanan ne sa'ayi daya an yi tawafi aka yi sa'ayi shikenan da aka dawo daga da aka dawo daga wato aikin hajji ba a sake wani sa'ayi gare su ibnu hajar anan ya ce wa hada farihun fil ijza wanda ya fito da bayani karara akan cewa aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkiran ne saboda haka sa'ayi guda ɗaya ne sa'ayi guda ɗaya wanda ya kira yake yi haka nan ibn qayyim jawziya haka nan al-imam an-nawawi da masana hadisi da yawa haka suka tabbatar eh, ibn qayyim jawziya cikin zabul ma'ad yace al-mutamatti'u alayhi fa'yan idan ka tafi aikin hajji kai kamar tamattu'i to za ka yi sa'ayi guda biyu wal qarinu alayhi sa'yun wahid amma wanda ya tafi aikin hajji yayi qiran zai yi sa'ayi guda daya wannan shine mazhabar akasarin malaman sunna kamar al-imam Ahmad bin Hanbal al-imam Shafi'i al-imam Malik Allah madaukake musu rahama yana daga bayanin ibn taymiya wanda ibn hajar imam nawawi ibn qayyim jawziya ibn taymiya yana mujmu fatawa mujallal na 26 shafin 35 wato wannan shi ne abin da sanin masana hadisi dan duk mutumin da ke karanta hadisi ya tabbatar da abin da waɗannan malamai suka faɗa haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya koro dabbobi sa'ayinsa guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ayi guda ɗaya ne amma waɗanda suka yi aikin hajjin tamattu fa kamar yadda Aisha ta ba da labari hadisin al-Imam Bukhari sun yi tsawafi lokacin shigowa sun sake yin tsawafi bayan an gama ma'ana sa'ayi biyu ne tunda shi ne abin da ibn qayyim jawzi ya faɗa almutamatti'u alaihi sa'yan idan ka ci hajjin tamattu to sa'ayi guda biyu za ka amma wanda ya aikin hajjin qiran zai yi sa'ayi guda daya to anan wajibi ne mu da cewar tawaful ifaba da muke magana a kansa din rukuni ne ga aikin hajji kamar da muka fara magana a kai rukuni game da aikin hajji ya zama dole don haka ba makawa duk mutumin da ya tafi aikin hajji sai ya tawaful ifaba wanda ya zama cikin al-mughni mujallad na biyar shafin da gari kudu goma sha ibnu kudama yace wa huwa ruknun lil hajji tawaful ifaba rukuni ne game da aikin hajji la yakumu illa bihi la na'lamu fihi khilafa aikin hajjin mutum baya cika sai yayi wasu babu babu sabani a wajen malaman sunna waɗanda suka ba da labarin ittifaki ijma'in malaman sunna akan wannan fahimtar suna da yawa ibnu abdul barri ya faɗa shi ma ya zo cikin alfikul islami a adillat yana mujallar na shafin gari da arba'in da shida malamin ya tattaro maganganun magabata wadanda suka tabbatar da ijma'i akan cewa tawaful ifaba rukun me ake nufi da rukuni gimshiki da aka ce gimshikin gini in babu shi ginin rushewa zai yi. gimshikin aikin hajji idan babu shi aikin hajji ka bai yi ba saboda ka tawafin ifaba rukun al na an ya faɗa eh, a littafin al-majmu' yana mujallal kafa shafi na 166 wa hadha tawafu rukunun min arkan al-hajj la ya al-hajj illa bihi bi ijma'i al-ummah duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan cewa tawaful ifada rukuni <clears throat> yana daga cikin gimshikan uh, wato aikin hajji wanda aikin hajji gaba ɗaya baya inganta dole sai aiki al-imam al-kasani littafin bada'i wa sana'i ya faɗi haka yana mujallal na biyu sha biyu ɗari ishirin da bakwai uh, me yasa waɗannan malamai suka tabbatar da cewa rukuni ne <clears throat> idan aka ce rukuni babu masawa dole sai aiki saboda ka idan ka je aikin hajji ba kai dawo kuli ba ba aikin hajji ka bai ba dole sai kai me yasa aka ce dole ne saboda an samu ayat alqur'ani a suratul hajj ita ce ayat 29 liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al'an'am fakulu minha wa at'imu ba'isa al-faqir wannan aya 29 ta suratul hajj malaman fiqhu duka suna kafa hujja da ita a kan cewa tana tabbatar da dawafu ba dole saboda ƙarshen ayan Allah tabaraka wa ta'ala yace thumma liyaqbu tafafahum wal yufu nusurahum وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق lallai ne su yi tsawafi game da ɗaki yantacce ya samu fasara biyu ko ka ce yantaccen ɗaki shine ka'aba saboda ka'aba bai taba zama karkashin kowa ba in ba Allah ɗaki ne mai yanci idan ka ce da daɗe nan ma ya dace da fasara da malamai su kai saboda babu ɗakin da ya fi ɗakin ka'aba daɗewa inda a wala baikin bi a linnafi lallazi bi barkata saboda ka ɗakin ka'aba shi ya fi daɗewa shine ginin farko a doron duniya saboda haka idan aka ce albaitul atiq ana nufin tsohon daki ka'aba idan aka ce daki mai yanci al-atiq min al ya nuna cewa ka'aba bai taba zama karkashin kowa ba kuma haka ne to saboda haka malamai suka ce wannan dawafi da Allah yake lallai ne a yi al-muradu minhu tawafu ziyara bil ijma duk malamai sunna suke fassarar dawafin nan shine tawafu ifa tawafu ifa wanda yana nuna cewar kowane alhaji dole sai yayi saboda Allah ya tabbatar da umarni a cikin alqur'ani wal yaqawwaf wannan umarni ne lallai ne su yi tawafi bil baitul atiq lallai ne su yi tawafi ɗakin ka'aba wani tawafi ake nufi tunda guda uku ne mun riga mun faɗa akwai tawafin qudum tawafin ifaba tawafin wada tawafin qudum an riga an sani ba dole bane don akwai wanda ba su yi ba kuma misali da ake tawafin kudubi ne da annabi bai ce ma Aisha wannan dawafin da kika ya isa miki wancan ba saboda wancan dole ne da annabi zai ce kai kira ba saboda ka tawafin kudubi ba shi bane tawafin wada'i ba akwai dalili shi ma yana faduwa ga wasu kaga tawaful qudum yakan fadi ga wasu tawaful eh, tawaful wada yana faduwa ga wasu amma tawaful ifada baya taba faduwa kan alhaji dole sai alhaji ya saboda kai sa duk malaman suna suka ijma'i akan cewa tawafin da Allah yake umarni a yi a suratul hajji shine tawaful ifad kuma akwai hadisin Aisha Allah mu da muke kara muke yarda wanda ya tabbatar da bayanin haka din اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المحمد المجيد الحمد لله حجة سفر قوة تجنة جوا تواصل بفاق ركني لك بدا عيد الحج وضيتك آية سنة ترى سورة الحج لأ الله سبحانه وتعالى يشهد منافع لكم alhazai su halarci abin da zai ba su amfani da yawa wanda shi ke tabbatar da aikin hajji yana da fa'ida mutukar kana da hali kar ka bari ayi ba ya shahadu manafi alam akwai amfani mai yawa wanda alhazai suke samu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ka samu damar yanka hadaya fakuru minha wa aqimu wa aqimu al-ba'is al-faqir ku ci daga dabban da kuka yanka sannan ku ciyar da talaka talaka wanda ke cikin tsananin damuwa allazi ishtadda busuhu ne alba'i ka ka ka tafi ka aikin haji da jiki sannan kuma ka yi ibada da dukiya ka yi sadaka mai girma ba mamaki baka taba irin wannan sadaka ba a rayuwarka don zaka samu wani iyakar sadakarsa ya yanka kaza a rayuwar to aikin haji ko dole sai ka bada so da ka yi sadakar rago gaba ɗayansa ba mamaki ma baka ci ba amma ka ciyar da wani sadaka Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma liyakabu tafafan sannan sun kawar da dattin jikinsu shine mutum yayi aski kaga an yi jifa yi yanka an yi aski to bayan an gama wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yatawwafu bil baitil atiq kaga aikin hajji ne Allah yake bayanin sa daki daki saboda ka tunda kayan hadaya tunda kayi aski to dole sai ka tafi kayi dawafi don haka bayanin ayar asiri ya tabbatar da kuma dawaful ba rukuni ne wanda Allah ne yake umarni da kansa sannan akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da wannan Aisha ta bada labari Allah ya kara mata yarda tace haba Safiya bint Huyay ba'da ma afawa Allah yana tsara abinsa cikin hikima kafin a shigo maka Aisha ta kai haila daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda dawafi ne ta rasa ta rasa tawaful qudum to sai da aka zo aka yi tawaful ifada in ji Aisha sai Safiya matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai haila ya zo mata kaga kenan akwai mushkila game da tawafi daya a gaba shine tawaful wada'i ta riga ta yi tawaful ifaba alhamdulillah ta riga ta yi tawaful ifaba saboda ta kafin a yi tawaful wada'i a bar makka haila ya yanzu Aisha قالت عائشة تتي فقلت يا رسول الله سنتي يا رسول الله نكي قيام النبي صلى الله in وسلم إنها قد a أطاب ai safiya ta riga ta yi dawafar ifaba kafin hailan ya fito wa tafar bil baiti sun da ifaba ifada aisha ce take gaya yana sallallahu alaihi wasallam safiya ta yi dawafi wato shine dawafar ifaba bayan an dawo daga arfa ranar sallah mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun je sun yi dawafi safiya ta yi dawafi tana gama dawafi sai haila yanko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر فشيكنا سعدت سعدت كاكا توافر ودائي يا فائك سفية بدأت لي توافر ودائي من ذا الله يجي سعدت حديث ينا صحيح مسلم من كتاب الحج باب وجوب توافر وداع وسقوطه عن الحائض توافر ودائي واجبه أما إذا ما كان حيلا يا فائك ما يخجع لا بارد صحية ما ترمز مع الله sallallahu alaihi wasallam yana sahih muslim shine hadisi na 2211 hadisin muttafaqun alaihi amma lafazin al-imam bukhari yana kitabul hajj babu ziyarat yawm an-nahri shine hadisi na 1733 wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shirin za a bar makka yayi shirin za a bar makka da aka ce masa ai biya tana haila sai ya ce habisatu nahiya yanzu ita ce za ta tsare mu kalutun suka ce ya rasulallah ka san dawafi biyu ne shi annabi ya faɗi wannan kalmar yana tunanin ba ta yi dawafi kifa ba ba ne saboda ba a cikin garin maka suka sauka ba suna bayan garin maka sai suka ce ya rasulallah ya afafa yawman nahari ranar sallah ai safiya ta yi dawafin ifa ba kala sai ce ta yi da wasu ifafa suka ce eh sai ce hukun yi mu fita me magana take nuna tana nuna ashe da wasu ifafa da ba a yi ba ba za a fita ba dole sai a yi shi ne alimamu nawawi yana sharhin hadisin aisha game da labarin safiya na sharhu sahih muslim juz'i na tar shafi 78 yace wa fi hadithiha dalilun li suquti tawafil wada'i anil hadisinka wato labarin haila safiya hujja ce da take nuna cewa tawaful wada'i yana faduwa idan haila ya fito ga mace wa annal ifada ka rukunu la budda minhu amma tawaful ifada tawaful ifada dole ne rukuni ne babu makawa sai an yi shi wa annahu la yasqutu an al-haidi wala ghayriha duk wanda ya tafi aikin haji dole sai ya tawaful ifada wa annan ha'iba tuqimu lahu hatta tasfu saboda ka idan misali mace ta je aikin haji kafin a yi tawaful ba haida ta yanko a ita wannan matar ba za ta bar maka ba sai ta yi tawaful ifaba la budda dole sai ta yi tawaful ifaba shi babu uzuri a kansa ibn al-qayyim a littafin zatul ma'ad yana bayyana ilimi yadda Allah ya tara aikin hajji da ya sanya hikimomi abubuwan mamaki sai ce ka lura wafi uku ne dawafin isowa maka dawafin ifaba sai dawafin wada'i na kwana lokacin da za a shigo maka sai Allah ta tabaraka wata'ala ya sanya Aisha ta zama abin misali dawafin kudubi yana iya faduwa saboda kafin a shigo maka haida ya fito mata to za ka bata yi dawafin kudun ba kafin a bar makka sai Allah ya sanya safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama abin misali haila ya yanko mata saboda haka bayan da za a yi sai tawaful wada kaga kenan tawafi biyu suna faduwa na shigowa makka da na barin makka amma tawaful ifada babu inda Allah ya sanya uzuri saboda haka yi ta tawaful ifada babu makawa dole sai alhaji ya yi shi wata shi ne abin da ya zo cikin bayanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani yani sukutu tawaful qudumi an al-ha'ib saboda labarin Aisha tawaful qudum tawaful isowa makka ya fadi كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع منها لتكون صفية كافون أبر مكة هيدا يعرفوا كابت طواف الوداع يا فادي أما طواف الإفاضة shi sa hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi lokacin da aka ce annabi ya ce mu tafi sai aka ce ai tafiya na haila ba za ta yi tawafi ba annabi ya ya yi tsammani ya yi tsammanin tawaful ifaba sai da matan suka ce a ai ta yi tawaful ifaba tare muka yi da ita a ranar sallah bayan tawaful ifaba ne hailan ya fito sai manzo Allah ya ce ko mu tafi kaga ya gwada cewar inda inda a ce ba ta yi tawaful ifaba ba ba za a fita ba wanda shine abin da ya kamata mu sani saboda haka shi ifada yana da muhimmanci gari gaske ga alhazai yana da kyau mu kiyaye wannan ya ibnu kudama yake a littafin al-mukhri mujallal na biyar shafin da ku goma sha uku wanda shine matsala ta karshe wa li hadha wa waqtan yaushe ne lokacin tawaful ifada yaushe ne yana da lokuta guda biyu shi tawaful ifada yana da lokuta guda biyu ana cewa waktu fadila wa waktu ibzai lokacin da aka fi so da kuma lokacin da yake isarwa to lokacin da aka fi so fa yawmun nahar yaushe ne aka fi son ayi dawa fa ifada ayi shi a ranar sallah yawmun nahar ba'da ar-rami wal nahri wal halq ka jera aikin ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nashi me annabi yayi an taho mina jifa daga jifa yanka daga yanka daga aski tawafu ifadu sa sai ya dawo da ya ta ayyuka so haka ake so a jera يعني يكون بعد بعد النهر يوم الرمي والنهر والحلق وكجيرا شهدا كيبي ثم اذا انت في حديثي وانا نتهبع النبي صلى الله عليه وسلم كرويته جميل إذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم مثالي منكر حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آية دوافي طواف الإفاضة جابر يأتي آية صلى أظهر أجل مكة wanda ya cikin hadisin jabir bin abdullah da yake bada labari ya tabbatar a ranar goma ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawaful ifada kaga idan kana son kai aikin haji mai falala to kai a lokaci mafi falala wanne ne lokaci mafi falala shine lokacin da shi annabi yi aikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yi tawafu ifafa a ranar goma ga wata har ma jabiri yace yi sallar azhar a makka kaga inda hali kai kai kai aikin haka to kai hajjin kai yanda yake ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha ذكرت فيه حيض الصحية inda take ba da labarin safiya ta yi haida aisha take ba saboda suna tafiya tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kala take fa afabna yawmal nahari mu matan annabi a ranar sallah muka yi tawaful ifada inji aisha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaful ifada a ranar sallah ranar goma matansa aisha take dukkan mu a ranar muka yi tawaful ifada sannan akai hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi ma ya bada labari yace afaban nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahj annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi dawafu ifaba a ranar goma ga wata wato ranar sallah sun maraja ta inda aka samu bambanci kenan ta labarin abdullahi bin umar da labarin jabir shi jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi dawafu ifaba a ranar sallah yayi sallah a zahar a makka abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaful ifada a ranar sallah fa sallat fa salla thumma raja'a sai ya dawo mina fa salla zuhra ya salla azhar muttafaqun alayhi hadith abdullah ibn umar yana sahih bukhari yana sahih muslim yana sahih bukhari yana sahih muslim saboda haka yasa ko da ka samu sabani ba dai ba a kawo sabani akan yaushe ne annabi yayi tawaful ifada ba wannan babu sabani illa dai sabani a ina ne a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar shin a makka ne ko a mina wanda maganar jabir ita ce mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar a makka to amma tafiya ce mai jama'a da yawa kuma mutum yana ba da labari ba lallai bane abin da ya gani amma tun da yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya zai ba da labari in ma abin da ya gani ko ya ji ta inda ake samun sabani kenan ta wajen riwaya ta wajen mahallin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to ibnu qudama yace kaga in kana son kai aikin hajji a lokaci mafi falala to kai yanda sahabbai suka bada labari kai tawafu ifada a ranar sallah to sai fa in akharahu ila layl fala ba inda zaka bari sai dare yayi ba nan ma ba laifi misali ba za ka yi dawa ibada ba sai dare ya yi me yasa aka ce ba laifi saboda mutum na hudu wanda ya bada labarin tawaful ifaba annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas shi abin da ya faɗa yace inna nabi sallallahu alaihi wasallam akhara tawaf ziyara ila al-layl Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah ya jinkirta tawaf ziyara zuwa dare kaga an samu magana kashi uku kenan duk da sun yadda a ranar sallah jabir ya ce a ranar sallah abdullahi bin umar ya ce a ranar sallah abdullahi bin abbas ya ce a ranar sallah amma jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azhar a makka abdullahi bin umar fa ya ce manzo allah ya dawo mina ya yi azhar abdullahi bin abbas fa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ma dawafin sai dare ya yi dawafin ziyara wanda yana sunan abi da kuma sunan tirmidhi fa qala fi kulli wahidin minhuma hadithun hasan duk waɗannan hadisan babu wani mai rauni duk sun inganta hadisai ne waɗanda sun inganta saboda haka yasa Imam Bukhari yi kokarin ya bayyana inda aka samu sabani game da wai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama zahar kalmar da Abdullah ibn Abbas ya faɗa na cewa tawafu ziyara annabi ya jinkirta tawafin ziyara zuwa dare ba wai tawafu ifaba bane saboda tawafu ziyara tawafin ziyara idan kana mina sai kana tafiya maka kai tawafi ka dawo kaga kana zuwa ziyara ne ka dawo ziyara ka dawo abdullahi ibn abbas ba tawafu ifaba yake magana akai ba dan ya kira shi da tawafu ziyara wato abdullahi ibn abbas yana cewa kwanakin da annabi yayi a mina duk dare yana tafiya maka ya dawo ya dawo Allah ya samu gaji wanda ne abin da abdullahi bin abbas yake cewa yana cewa ni ban ma ga sauran mai irin wannan ba ka ga nisan mina da makka annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare zai tafi ya dawafi ya dawo zai je ya dawafi ya dawo da yawa idan mutane suna mina ba sa zuwa dawafi suna zama a mina sai an gama zaman mina sannan mutum in ya tafi maka ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa mina yana dawafi ya dawo kwanakin da yayi a mina in ka duba fatu bari wanda ibnu hajar ya sharhi akan hadisi saboda bayanin hada waɗancan hadisai eh, dangane da bitar da lokaci na hakika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan azhar a ina ne shin a makka ne ko a mina shine yace hadisin abdullahi bin abbas baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaful ifada a cikin dare a kada ya zuru baita ayyama mina saboda akwai wata riwaya da aka samu daga Abdullah bin Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a kwanakin da yayi yana zaune a mina kasan bayan an tafi an yi tawaful ifada za a dawo mina a kwana ranar 11 12 13 waɗannan kwanaki duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya makka yana da wa'azi cikin dare sai ya dawo وفي رواية كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى جاء عبد الله بن وفاة ما بعد الله ينا تفيها مكة ينا دواك مكة ينا منى ميسا الإمام البخاري يقاو يقاوش معلقا الإمام البخاري يقاو حديث عبد الله بن عباس معلقا هنا الشواء ليجمع بين الأحاديث بذلك saboda ya haɗa waɗannan hadisai da suka yi magana game da tawafin ifaba na annabi sallallahu alaihi فيهمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول حديث جابر كحديث عبد الله بن عمر sun tabbatar a ranar sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kuma ifada wa hadith ibn abbas ala baqiyat al ayyam amma hadith abdullah ibn abbas ba yana magana ne akan tawaful ifada kawai ba yana magana ne akan tawafi da annabi ke tafiya yana yi bayan tawaful ifada kwanakin da ake zama a min. al'imamu nawawi ya ba da misali da labarin abdullahi bin umar a kan cewar abdullahi bin umar sai dauki wannan a matsayin sunnarsa fakana ibn umar fi biyo man nahari fa yusalli dhuhra bi mina shi abdullahi bin umar da'ima har zuwa mutuwa shi. in ya tafi aikin haji zai ce ya yi tawaful ifafa a ranar sallah zai yi kokari ya yi da safe da rana kafin sallan azahar. ya dawo mina ya sallan azahar a mina kuma har zuwa mutuwarsa ya suru annan nabi ya fa'ala abdullahi bin umar yana cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala kulli halin duk waɗanda suka ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga matansa zuwa ga sahabbansa sun tabbatar da cewa manzon Allah yayi tawafu ifada ne a ranar goma ga watan zulhijja saboda haka mafi dacewa shi ne kai tawafu ifada wannan rana kuma in so samu ne ka yi shi kafin azhar yani awwalan nahar wanda duk malaman suna sun yi ijma'i ala anna tawaf awwalan nahari tawaful ifada awwalan nahari afdal saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam mustahabi saboda ka yi sa a gaggauta tafiya da tawaful ifaba saboda dacewa da siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar tawaful ifaba rukun واتفقوا على انه يصعب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والنحر والحلق da aka jera ayyukan kamar da manzon Allah yayi ka fara jifa ka yanka dabba ka yi aski ka tafi tawaful ifaba ka yi shi kafin azhar ko dai ka kai azhar din a makka ko ka dawo mina kai azhar ala kulli halin duk daidai ana dai son a yi tawaful ifada qabla zuhri wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to wannan shine waqtul fadila lokacin tawaful ifada da aka fi so amma waqtul ittiba' waqtul ijza lokaci da ke isarwa ba dole bane kai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata فإن أخره عنه وفعله في أيام تشريع أجزاء مثال رانا صلى تكت إجواء إلى وقت الإبابة فإذا من كامنا سيرانا شاد يكجي ورانا شاد يكوكو سيدا أتقام زمن منا صلى كداو مكة إلى وقت الإبابة فهذا شيني وقت الإجزاء يا إسر أما وقت الفضيلة شيني يوم النحر رانا صلى كيدا وقت شيني في داشمان amma idan ka jinkirta babu laifi wala da ma'arin bil ijma duk ma da sunna sun ce babu laifi babu kuma wanda yake zaka yanka rago saboda wannan fa in akharahu ila ma ba'da ayyam at-tashrik wa atajihi ba'daha ajza wala shay alayhi wa bihi qala bil ulama saboda haka ko da a ce baka bayi tawaful ifada ba da aka dawo maka ne kai ba ka yi ranar sallah ba ba ka yi ranar sha ɗaya sha biyu har aka dawo maka baka yi tsawon kuɗi ba kai ta zaman ka sai da misali aka ce za ku tashi gobe sai ka je kai tsawon kuɗi ba ba wadda zai hamdu hajjin ka ya cika amma dai ka sani wannan dawafin wajibi ne rukuni don in baka yi ba hajjin da yi ba amma ko ba aka ce maka ga lokacin karewa ba to amma limamu malik shine ya tsananta fahimtarsa ta saba ma akasar malaman sunna yana cewa tun da dawaful ifaba rukuni ne to wanda ko ya jinkirta rukuni dole a gore shi kuma wanda shine gaskiya wanda ya jinkirta rukuni dole a gore shi misali a anan shine da a ce mutum zai ƙi yin tsawaful ifaba a ranar goma da ranar sha biyu sai da aka dawo maka bayan ayyamu tashrik sun wuce sai da wafu ifaba al-imam malik da su zai hada da rago zai hada da rago kaga kina akwai bidiya kan saboda yayi laifi ya jinkirta rukuni daga cikin rukunin aikin hajji amma akasarin malamai suna sun ce babu wata hujja ingantacciya in mata ayat ko hadisin manzon Allah wanda ke nuna cewa za a hori mutum saboda ya jinkirta tawaful ifaba zuwa ga wata rana an sani kai yanda annabi ya shi ya fi dacewa amma dan baka dan baka yi a ranar ba a ce za a hore ka ina da dalilin sa saboda ake sa gane su da suna ba su ɗaukar wannan fahimta ta alimamu malik amma eh, ka san alimamu malik shi ya gina fahimta sa ne akan fattu zari'a don kada a kyale watsi da rukuni ya kai ga watsi da hajjin ma gaba ɗayansa tunda an ce wannan abu rukuni ne bai kamata a yi watsi da shi ba shine ibnu qudama yake wa fahi wa an akhir waqtihi ghayru mahdudin abin da yake inganta shi ne shi da wafa ibaba ba shi da karshen lokaci fa innahu mata ata bihi sahha bi ghayri khilaf duk sa'ilin da muke samu damar yi ya inganta wa inna maskilafu fi wujubi dalil inda aka samu sabani shine cewa Imam Malik da wasu malamai idan mutum ya jinkirta ko dole sai ya yanka rago a matsayin fidiya sauran malamai suna ganin babu wata tara da za a yi mutum saboda jinkirin da ya kai mu karanta hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abdullah bin abbas yace annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yarmud bai yi sassarfa ba في الصبع الذي أفاض فيه أوافي بقي سنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يي طواف الإفاضة bakwai يا بقي ده يي طواف الإفاضة wanda yana nuna cewa arramu dama ana yin sa ne a tsawafin gudun kadai wanda mun yi magana a kan arramu shi ne sassarfa lokacin za su yi dawafi tana gudu ba gudu ba هذا شيء أبي كرا أرم رواه الخمسة إلا الترمذي آه، ما لما حديث بيار سكر ما يتوانا حديث إن بدأ الإمام الترمذي والصحافة والحاكم الإمام الحاج يا إنجل داشي. في آه، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجة الوداع حديث أنا سنة أبي داود كتاب المناسك باب الإفاضة في الحج yana sunan nasa'i babu ramli ramali fi awwal tawafin wa sa'yin ya'ti bihi ma idza qadima makka bi hajjin aw umra kaga ya nuna sassarfa da ake tawafin gudumi ne kadai shi ma wannan abu ne da ya kamata mu sani domin zaka ga mutanen mu suna ta kuskure saboda rashin sani da kuma rashin tambaya zaka ga mutum yana sassarfa a kowane tawafi alhali shi wannan gudu ba gudu ba da ake lokacin dawafi ana yin sa ne kawai a hawaful qudum dawafi na awwal awwal fawasil mas'ain ya'ti bihima farkon dawafin da za ka yi idan ka isa maka, shi ne wanda za ka yi sassarfa shi ne wanda za a buɗe kafaɗa amma ban da wannan dawafin qudum babu wani dawafi da ake hatta dawafin nafila ba a buɗe kafaɗa, ba a sassarfa ba a gudu ba gudu ba ya kawo wannan saboda tabbatar da hadisin hadisin yana sunan ibn majah kitabul munafiq babu ziyaratul bayt yana yana sahihu sunan abi dawud wato hadisin ya inganta bayanin abdullahi bin abbas illa dai muna karfa magana akan cewa dawafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na dawafin ifada babu sa'i babu sa'i tawafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafin ifada babu sa'i saboda ya riga yayi sa'i a tawafin qudum tawafin qudum shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'i mun karanta a baya hadisin al-imam muslim babu jawazi tawafu ala ba'irin wa ghairi hadisin abu zubair shine muhammad bin muslim al-qurashi wani taji ya ce ya jabir yana bayanin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka iso garin makka طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت a lokacin da aka shigo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi akan taguwa wa baina safa marwa haka nan yayi sa'i kaga yayi tawafi yayi sa'i tsakanin safa da marwa yayi akan taguwa li yarahu nas saboda mutane su ganshi wa li yushrifa saboda annabi sallallahu alaihi ya zama yana tudu fa inna nasa kad gashau saboda mutane sun mamaye shi mai son tambaya idan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nesa zai tambaye sa hadisin al-imam muslim akwai riwaya da ya kawo har yanzu hadisin jabir yace lam yakuf rasulullah jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi dawafi ba wala ashabuhu bayna as-safa wal marwa illa qawafan wahidan jabir ya ba da labari jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai fa'ayin guda ɗaya kawai suka yi waɗanda suka yi kira yani tawafahul awwal tawafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baina safa wal marwa lokacin da aka shigo garin makka manzo Allah yayi tawafi yayi sa'i shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi yi sa'i kuma a hadisin jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi tsawafin nan akan dabba akan taguwa akan dabban da da ya taho a kai. saboda haka ibnu kai qayyim dubiya littafin zatul ma'ad yake magana in ka duba hadisan da suka yi magana akan tsawafi da sa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ka tarar wasu suna bayani akan cewa innahu kana mashiyan annabi yi akan sawayen shi wasu kuma suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yayi tawafi da sa'ayi akan abin hawa saboda haka ibnu qayyim ya hada labarin wuri guda karka dauka ko an samu tafka da ruwa annahu sa'a mashiyal awwala farko lokacin da ake zo makka wajen dawafi annabi da kafa yake dawafin yana yana cikin dawafi sai ya zamanto ah, ba zai yiwu ba saboda yawan mutane da aka je sa'ayi sun ba a san masa'ayahu lokacin ya fara sa'ayi yana yana kan kafafunsa ya gama tsawafi a kafafunsa an je sa'ayi yana yi a kan kafafunsa jama'a sun yi yawa saboda ka sun eh, eh, ma'atan a sa'ayahu rakiban sai ya aka kawo mar abin hawa sai annabi ya hau sai ya cika sa'ayin sai na kan abin hawa wakar kad ja'a zalika musarrahan bihi wanda zo cikin sahihu muslim hadisin abu sufail amir bin wasila inda yake tambaya abdullahi bin abbas eh, eh, akbirni an tawaf ya'ani bai na wal marwa abdullahi bin abbas yana mar wannan tabi'i yana masa tambaya shin eh, tawafi da aka yi wato sa'ayi tsakanin safa da marwa tun daga hadisai sun zo da bayani sarki. wasu na nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi fa'ayi akan kafafunsa wasu kuma suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yi fa'ayi akan abin hawa to misali mutum ya hau kan abin hawa ya yayi fa'ayi a sunnatun huwa shin wannan sunna ce fa inna qaumaka yaqumuna annahu sunna da akwai mutane da ke ganin sunna ne saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi fa'ayi akan abin hawa saboda haka kowa sai kawo abin hawa zai fa'ayi akai kala sai ce sadaku wa kaza abdullahi bin abbas ana mar tambaya shin mutum yayi sa'ayi akan abin hawa dan wasu na cewa sunna ce yin sa'ayi akan abin hawa abdullahi bin abbas sai ce to wanda ya faɗa yayi gaskiya kuma yayi ƙarya ta za a yi mutum yayi gaskiya yayi ƙarya a lokaci guda saboda ka sai malami ya masa tambaya ma kawo duka sadaku wa kaza ku kace sun yi gaskiya sun yi sun yi kariya sai ce inna rasulullahi kasura alaihi nas farko lokacin da aka zo sa'ayi annabi yana sa'ayi yana tafiya akan kafafunsa ana nan mutane na ta zuwa ana jama'a na karuwa haza muhammadun haza muhammad ga muhammadu ga muhammadu ana ta tahowa hatta da rawatikum min al-buyut abdullahi bin abbas yake har mata fitowa suke daga gidaje ana ta tahowa da ganin manzon Allah an sani dan garin ne amma ya daɗe rabonsu da shi mutanen makka mata sun daɗe rabonsu da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata na fitowa daga gidaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza ku kawo min abin hawa sai aka kawo min hawa sai ya hau kaga ba ka sowa kusa da shi tunda yana kan abin hawa sannan idan kana buƙatar ganin sa ne ma to ai gashi nan daga nesa za ka hange shi falamma kafura alaihi lokacin da mutane suka yi yawa gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa saboda shi manzon Allah la yughrabu nasu baina yadayhi ba a dukan mutane dan za a zo kusa da shi bai yadda ba ba a dukan mutane saboda zuwa kusa da shi saboda ka sai manzon Allah ya hau abin hawa wal mashi eh, wal fa'i eh, yace wal mashi wal fa'i afdal ثم كسر عليه سياه أبي الهوى إلى وال مشي والسعي Eh, afdal mutum ya yi sa'ayi yana kan kafafunsa saboda za ka samun damar yin gudu akwai wannan gudun da ake idan mutum yana kan abin hawa ba zai yi ba amma idan kana kan kafafunka ne za ka yi wannan gudun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya to wannan shi ya fi dacewa a bayanin abdullahi ibn abbas wanda ke nuna cewa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'ayinsa farko yana tafiya akan kafafunsa karshe yayi yi shi yana kan abin hawa wanda wannan ya tabbatar da cewa sa'ayi ɗin shi kansa rukuni ne sa'ayi shi kansa rukuni ne wanda malaman suna sun tabbatar da wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sa'ayi bayan tawaful ifada ba a yau shi yayi sa'ayi lokacin da ya zo yayi tawaful qudum sai yayi sa'ayi saboda yana kiran amma da a ce bai yi sa'ayi ba a tawaful qudum la shakka annabi da yayi sa'ayi a tawaful ifada me yasa saboda ayar alqur'ani aya ta 158 ta suratul baqara inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima mun karanta hadisi wanda burratu bintu abi tajrata wata mace ta ba da labari sahabiya ce burratu tace ra'aytu rasulullah na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta haɗu da mas'a lokacin da ya iso wurin sa'ayi ya gama dawafi a kafafunsa ya taka ya je wajen sa'ayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce is'au ku yi sa'ayi ku yi kudu fa inna allaha kataba alaikum sa'ay saboda Allah ya wajabta muku yin gudun nan kaga an samu ayar alqur'ani an samu umarnin manzon Allah saboda kai sa'ayi shi ma rukuni daga cikin rukunin aikin hajji saboda ga ayar alkur'ani ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan mace wanda mun yi bayani a kanta lokacin da muke magana a kan fa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce fara'aitu yas'a hatta bada da rukubatahu min ishafi izari na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruga a guje har sai da zanin da ya daura yana wato yayewa wata inda kana iya hangen kamar zaka ga kwabrin eh, gwiwarsa kamar zaka ga gwiwarsa saboda gudun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaga manzo Allah yayi gudu yayi umarni ayi gudu saboda haka yasa malamai suke cewa sa'ayi rukuni ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ake yin sa a aikace wannan su bai da yadda wa huwa wara'a mutane suna gabansa, shi yana bayan wa huwa yas'a yana gudu yana cewa if auka, inna Allah kataba alaikum as-sa'ya wanda hadisin masana da yawa sun inganta shi kamar al-imam nawawi a littafin al-majmu mujallal kafa shafi na 82 da irwaul galil shine hadisi na 1072 akwai hadisin urwa bin zubair wanda shi ma mun magana a kansa a cikin sa yana da labarin tambayar da yama Aisha yana ce mata inni la azunnu rajulan law lam yaquf bayna safa wal marwa ma barrahu ya ce mata ni ina tsammanin inda mutum zai je aikin hajji bai yi fa'ayi ba ba komi ya gaya ma aisha ni a batona inda mutum zai je aikin hajji ya gama aikin hajjin sai ya dawo bai yi fa'ayi ba gudu tsakanin safa da marwa ni ina ganin ba laifi saboda abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani inna safa wal marwa min da wa man hajja al-baita aw i'tamara fala tunaha babu laifi ai Allah ya ce babu laifi kaga kenan ko da ba kai ba ma ba laifi sai aisha ta ce ma a tamma allahu hajja imri'in wala umrata hajjin mutum baya cika umuran mutum ba ta cika lam ya bai na safa wal marwa matukar bai yi gudu tsakanin safa da marwa kaga aisha ma ta tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi umarni akai wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna kamar da al-imam an-nawawi ya faɗa cikin sharh sahih muslim juz'i na 19 na 21 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك